A farkon makon jiya ne dai bayan sauraron shari'a tsakanin gwamnatin jihar Ekiti da rusassun shugabannin ƙananan hukumomin jihar su goma sha shida. Kotun kolin Najeriya ta ayyana cewa haramun ne gwamnoni su rinka naɗa kantoma ko shugaban riko domin tafiyar da mulkin karamar hukuma. Domin hakan ya ci karo da tanadin sashi na bakwai na kundin tsarin mulkin Najeriya. Haka a Juma'ar da ta shuɗe babbar kotun jihar Kaduna ta haramta yunkurin da gwamna 'yan rufa'i ke yi na da shugabannin riko a ƙananan hukumomin jihar 23. Bayan da Mr. Alex Hayamu da wasu mutane uku suka kalubalanci wannan yunkuri a gabanta. A taro da manema labarai a Kano, shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta Najeriya, Comrade Ibrahim Khalil ya ce. Muna cike da farin cikin waɗannan abubuwa da suka faru, kuma muna gode ɓangaren shari'a da suka fito karara suka bayyana abin da kundin tsarin mulki ita na dan ba wani abu suka yi sabanin kundin tsarin mulki muna murna da majalisar tarayya saboda jajircewarsu da tsayawa irin tsayuwar daka da suka yi ta sai sun tabbatar da an gyara ƙananan hukumomi ta bangaren kuɗaɗen su je gun su kai tsaye da kuma tabbatar da zaɓe a ƙananan hukumomi shi ma dai tsohon mataimakin shugaban karamar hukumar rimin gado kuma shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano a yanzu kwamar muhimmi magaji wanda ya yi nasara a gaban babbar kotun jihar kano a shekara ta dubu biyu da goma bayan da ya kalubalanci yunkurin gwamnatin kano na naɗa kan kantomomi a wancan lokaci ya ce hukuncin na kotun koli ya ƙara gaskata shi abin da ya faru a supreme court ya fito da gaskiyar abin da muke faɗi ne kuma irin gaskiyar abin da ya faru a kano kenan ta yadda kotu ta ce yes abin da muka faɗa na wannan dokar da ta tanaji a kantumomi ko a teka ya yi karo da kundin tsarin mulki kundin tsarin mulki ya tanaji yadda kotuna suke duk kuma abin da kotun koli ta ƙasa ta faɗa to na gaya maka ya zama doka don haka bisa abin ta faɗa yanzu shine tsarin doka kuma shi za a bi dole a hukuncin ta na ranar juma'a babbar kotun ta kaduna ta ce a yi zaɓe cikin kwanaki casa'in masu zuwa sai dai kwamar ibrahim khalil na mai ra'ayin cewa demokradiyya za ta yi wahalar kafuwa a ƙananan hukumomin najeriya muddin hukumomin jihohi ne za su rinka tafi da zaɓukansu matsawar kuma zaɓe ta tarayya ba ita ce za ta rinka shirya zaɓuɓɓuka kai tsaye lokaci guda ba to ina tabbatar ma dimokuraɗiyya a ƙaramar hukuma ba za ta tafi yadda ya kamata ba. To amma muhi magajiri mun gado na da saɓanin wannan ra'ayi. Inda kundin tsarin mulki ne ta tanaji cewar a kafa hukumar zaɓe na jihohi to su hukumar zaɓe na jihohin su ya kamata kuma su tabbatar da sun kara mutuncin su sun kama gini sun kaɗa ko kasashen da suka ci gaba. Ai za ka ga cewar ai hukumomin zaɓe na jihohi suna taka rawa wajen zaɓuɓɓukan ƙasar su ba dole ne a ce akwai akwai wata hukuma wadda take karkashin gwamnatin tarayya ita kadai ta komai a jiha ba ta zaɓin ƙananan komai wato yana da kyau a ce jihohi ma suna tsintar kansu wato mu girma idan shugabancin da aka saka suka yadda cewa bari su tsaya su yi abu tsakanin su da Allah don ci gaban ƙasa to jihohin su ne ya kamata a ce sun ci gaba da yi domin hikima ce ta sa aka saka wannan. mu yi Magaji kenan tsohon mataimakin shugaban karamar hukuma kuma shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano. mahmud ibrahim kwai muryar amurka daga kano najeriya